safiyar laraba 21 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da takwas ga watan julai shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 27 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al imamul muhaddisul mufassirul faqih abu abdullah muhammad ibn abi na zura'i a dimashqai wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya Allah ubangije jikan shi da gafara littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi komai da ruwanka ne dangane da dukkanin abin da ke da alaka da rayuwa da tarihi da manhaji da shari'a da karantarwa. da tafarkin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ke da alaka da addini da rayuwa zaman gida da tafiya zaman lafiya ko yaƙi hulɗa da iyalansa hulɗa da ƴan uwa hulɗa da sahabbai zama na karantarwa dukkanin abin da ke da alaka da shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama ibn al ya tantance bayanai game da waɗannan masail alhalin yana matafiyi a lokacin da ya wannan aiki a ƙasar makka inda ya je aikin hajji a jiya akwai matsala guda ɗaya da muka ci bashinta dangane da hadisin allahumma haza qasami fi ma amliku fala talumni fi ma la amliku wanda a sa'ad da muka karanta nan na ce wannan hadisi ya tabbata saboda al'imamul hakim ya inganta shi al'imamul zahabi ya yadda da wannan ingantawa kuma su fi arna'ut masu tahqiqin da ke hannuna na maktabatu mu'assasatul risala suka tabbatar da wannan ingantawa a lokacin da ce ni ma iyaka abin da na sani kenan dangane da hadisi da dama daga cikin 'yan uwa waɗanda suke rike da tahqiqi na Mustafa al-Adawi suka bayyana cewa shi ana shi tahqiqin ya ce hadisin bai tabbata ba gaskiya saboda Allah wannan magana ita ce daidai wannan hadisi bai tabbata ba duk da waɗannan malamai sun inganta shi su zahabi su ainihin ibn uh, uh, al-hakim da ibn kafirin shi ma ya inganta shi a cikin tafsirinsa amma bai tabbata ba duk da yake abinda hadisin ke so ya tabbatar abu ne tabbatacce a waƙi'in ɗabi'a kuma aya alƙur'ani ƙarara ta tabbatar da haka da Allah yake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu ba za ku iya ba faufau ku iya adalci a tsakankanin mata ko da kun yi ƙoƙarin yin haka malamai suka fasara adalci a nan dangane da ƙaunar da za ku yi musu a zuciya da yawan kwanciya da za ku yi da su ko kuma shiga da za su samu a wajenku domin ɗabi'a ta hukunta haka dole akwai dalilin da za su sa ka ga wata mace ta fi wata samun shiga a gun miji saboda ta fi iya kyautatawa ko ta fi iya mu'amala ko makamancin haka wallahu ta'ala a'lam wannan matsala ta farko kenan sai kuma tambayoyi da wasu mata suka rubuto ajiya game da ainihin na farko game da cewa shin mun yi karatu an karanta a nan cewa annabi sallallahu alaihi yana kewayawa ga matan shi kowace sai ya je wurinta min ghairi masisin ba tare da ya kwanta da kowace ɗaya a ciki ba sai ya tike inda sahibatin nau ba a wajen wacce take da wannan daren to matan suka yi tambaya akan cewa to kenan wannan yana nuna ma'ana a aikace an samu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam baya zuwa wajen wata a wajen kwanan wata sai kawai dan su gaisa wannan shine daidai to yin fiye da haka ba daidai bane a ce mai gida ya tafi ɗakin wata ya kwanta da ita a ranar kwanan wata daga shiga gaisuwa kawai ya je gare ta ba daidai bane wannan tambayar da suke kenan na manta lafazin tambaya amma ma'anar ta kenan dan sun bani ne kuma ban rike takarda a hannuna ba ba daidai bane mai gida ya je gurin wata gurin asma'u ranar kwanan hindu kuma har ya je ya kwanta da wannan mata ba daidai bane daga shiga gaisawa kuma kamancin haka ba daidai bane da manzo Allah cewa yi yana zuwa wurin su min ghairi masisin ba tare da kwanciya ba shine ma'anar masis anan kinaya ne na fata mun fahimci wannan sai kuma dangane da magana da muka yi akan cewa malaman asibiti su tsoron Allah su daina ziga mata akan kansu haihu suna tsorata matan musulmai akan haihuwa nan ma wata ƴan uwa ta tambaya akan cewa akan samu cases na yanayin matan da suke zuwa haihuwa din galibi musamman matan da ke zuwa daga ƙauye ko daga gidajen iyalai waɗanda suke fama da kuncin rayuwa ko rashin wadata ko kuma tsabar jahilci ne ma wata rana sai zama babu ruwan mazajen da wahalan da matan suke shiga mata ta ce ta wahala zuwa asibiti ta kai wannan mara lafiya ta je au wannan yaro bai da lafiya wannan kuma yana da masassara haka za ta ta wahala wani lokaci ita matar ma'aikaciyar asibiti take cewa su ne a asibiti suke dan haɗa taimako suna bai waɗannan mata su sai magunguna don haka su da kansu voluntarily ko kuma su matan auren sai su haɗa baki da ma'aikatan asibitin ba da sanin mazajensu ba sai a dinga ba su ƙwayoyi na hana haihuwa a ba su tsari na hana haihuwa don ana ganin wannan mafita ce daga wahalar da suke sha wannan ba daidai ba ne sai a kira mijin a mai nasiha a mashi wa'azi ko a ba ta fatawa ta dinga ɗiba daga dukiyar shi yadda annabi ya ba mata abu sufiya na fatawa amma ba daidai ba ne a ce a hana a sa mace ta fara tsarin iyali ba ma da sanin mijinta ba wanda na jin ko wajen yan boko ma haka ba daidai bane kun gane ku jama'a a sirrance ake ba su ce to tunda dai yanzu yana kullun ya miki ciki ya rabu da ke ki ta shan wahala ga waɗannan ƙwayoyi ki rabu da shi kawai kar ki bar ya gani shikenan sai ya ji shiru an ki haihu mashi yara ya ta tsammanin ko wani abin nan ne haka na ɗabi'a ba haka bane ashe malaman asibiti ne suke musu wannan wannan sukan yi ne wai su da sunan sun tausaya wa wahalar da matan ke ciki ba daidai bane idan kun tausaya musu sai ku kira mazajen ku musu fada ko kuma ku ba su fatawar su dinga diba ya halasta su dinga diba daga dukiyar mazajen ai mutanen ƙauye ne suna da rumbu suna da sto suna da wuraren aje kaya suna da dabbobi sai a kama aje a sayar a ci abinci da sauransu Allah shi kyauta na'am kamar yaya ban gane ba eh. eh. tume alaƙa tsarin da rashin lafiyan yaron ana so yaron ya samu kulawa uwa to tsarin iyali wanda musulunci yadda da shi kawai shine azabi kuma shi ma annabi yake cewa baya hana wanda Allah ya ce zai zo duniya ya zo duniya da gara mutun ya bar ɗabi'a kawai ta aiki eh kawai mutum ya bar ɗabi'a ta aiki dan babu yadda mutum ya iya waɗanda Allah ya ce zai kawo su duniya babu wani mai dabara da ya hana su zuwa duniya kamar da ran da Allah ya tashi sa wani ya bar duniya babu wani saboda kauna da zai hana wannan mutumin barin duniyar nan sai eh, ya fi sauki gaskiya a barci din haka Allah ya sa mu dace na'am wannan tsarin da wani da suke sha yana kuma jawo musu mafi yawan magunguna waɗanda za su canza mutum daga ɗabi'ar da yake suna jawo matsala waɗanda na gargajiya ne ko na asibiti in dai magani zai canza mutum daga ɗabi'a yadda yake to babu shakka yana da side effect shi kanshi canjin ɗabi'a side effect ne su ma'aikata su tabbatar da haka maganin da mutum zai sha don hana haihuwa ko mace ta sha don hana haila ko maza masu shan biya garawai don su ƙara ƙarfin jima'i yana dawowa da illoli saboda ya saba wa ɗabi'ar da Allah ya mutum a kai ko abinci ne ka ci fiye da bukata sai ya zo maka da illa mun karanta hadisi anan ko cewa eh, wanda zai ci abinci da yawa akwai a cikin katin iktira'u ne hadisin innal khaira la ya'ti bishar duk wani magani duk wani magani da zai zaka sha da sunan ya canza ka kalar fata ko ƙarfin jiki ko ƙarfin jima'i ko ya hana haihuwa ko ya hana haila babu shakka yana da side effect saboda ya canza ɗabi'a ne Allah shi kyauta kafin mu je gaba muna ainihin wato nuna juyayinmu daga nan makarantar darul hadisi salafiya a madadin kan kanmu muna nuna juyayi ga abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan musamman bama-bamai da suke tashi waɗanda ajiya a nan zaria Allah subhanahu wataala ya jarabce mu mutanen nan zaria da tashin bomb a cikin sakatariyar sabon gari local government haka da safe inda aka samu wasu 'yan ta'adda suka buga bom a cikin mutane talakawa abriya waɗanda ba su ji ba su gani ba don sun je ana musu screening Allah ubangiji ya ji kan musulman da suka mutu a wannan waje ubangiji Allah ya ɗaukaka darajar su ya ba su shahada waɗanda suke wannan bala'i Allah ka tona musu asiri ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i Allah ka tsagaita mana ya Allah mun tuba ka yafi mu babu shakka wannan bala'i ne mummuna ga a cikin al'umma baya ga haka muna mika ta'aziyya ga iyalai da ƴan uwan waɗanda wannan abu ya shafa Allah ubangiji ya ba su haƙuri da juriyan jure wannan bala'i haka irin shi ne faru a shekaran jiya waccan a garin Jos a wurin tafsiri na Malam Sani Yahaya da kuma wani gidan cin abinci da yake ce mashagalinku ku akai ta buga mutane ba ma bamai ana harbin su wannan bala'i muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ainihin wato kawo mana ƙarshen shi sannan ya da kyau mu kula cewa wannan abu to ɗaya ne daga cikin alamun tashi alkiyama jama'a cewa alkiyama fa ta yi kusa sosai sosai domin daga cikin nasoshin da suka zo suka bayyana cewa za a samu lokacin da kisa zai yi yawa har ma mutane suna yin kisa ba su san dan me suke yin kisa ba shi ma wanda aka kashe bai san dan me aka kashe shi ba to duwa ga irin wannan zubar da jinin mutanen da basu ji basu gani ba menene malamin firamare ko malamin sakandare ya cima wani da har za a ce bari a je a kashe shi da wata manufa da wani ainihin dalili sannan kuma a matsayinmu na musulmi wajibi ne mu tuba ga Allah mai ta istighfari muna neman gyara alaka tsakaninmu da Allah da kuma ƙara kyautatawa bayin Allah da kankan da kai ga Allah musamman waɗannan kwanaki na ƙarshen Ramadana dan neman Allah ya kawo mana furja daga wannan yanayi Allah ubangiji ya sa mu dace na'am eh e a daina biya musu ana hayaniya ba abin hayaniya ba ne wani mutum ya ce yana murna saboda wai gwamnatin da take kai yanzu ta ce za ta hana kuma gashi ta kasa hanawa shi kuma yana goyon bayan gwamnatin ta wuce wannan ba abin murna ba ne san ba abin mutum ya murna ba ne haka yana nuna wauta ne ga wanda yake faɗan haka domin ai abin ya fi ƙarfin wai ka ce bari ka kaunaci wani abu saboda ya faru irin wannan da abun ya shafi kowa bala'i ne kuma zai iya cin har wanda yake wannan surutun sannan in za a iya mutum da siya a mushi amma ba abun ayaniya da shi bane eh ba abun ayaniya da shi bane ko a ce za a ainihin ta da wani kai baya game da wannan abun da yake gaskiya saboda Allah amma kuskure ne wani ya tunanin wai yanzu ya samu wani abu da zai da zai wato shafa wannan gwamnati kashi a a idanta cewa ta kasa muna mata fatan alkhairi muna fata Allah ubangiji ya ba gwamnatocin mu daman wato gano makarkashe da ke kasan wannan abu babu shakka al'amarin yana nuna cewa akwai lauje cikin nade fiye da yadda mutane suke tsammani Allah ubangiji ya samu dace sannan kuma ya kamata mu dinga tuna jama'a kowa ya dinga tuna ɗaiɗaiwa akan to wannan yana daga cikin bala'in da mutum zai jawo wa al'umma shi idan ya je dauko wata fitina ya kawo cikin al'umma baka sai inda ta kwana ba yanzu Muhammadu Yusuf ya dauko fitina nan ta Boko Haram ya kawo ta ya za ta kai haka kuma duk abin da ke faruwa yanzu ya da kamasho na zunubi saboda singul handali da ya je kawo wannan bala'in cikin ƙasar mutane ya je ɗauko wannan aƙida mummuna ya zo yaɗata a cikin mutane to yanzu koma dai su waye suke yi ko da wata manufa dai suke yi shine dai albadi da aka ya kamata duk abin da mutum zai dinga yi ya dinga tuna menene zai je ya dawo game da makoma al'ummarsa da rayuwarsa da addininsa da tafarkin da yake akai Allah shirya da mu sai mala yake cewa za mu koma cikin karatu inda za mu tashi a inda yake cewa wa kana yuqsimu li thamanin min hunna duna tasi'a sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana rabon kwana ga mata guda takwas banda ta tara wa waqa'a fi sahih muslim min qawli ata'in anna allati lam yuqsim lam yakun yuqsim laha hiya safiya bintu huyayyin yace ya zo a cikin littafin sahihu muslim cewa wacce ba a ainihin wato raba wa kwanan zancen ya zo daga bakin tabi'i ne a tsa'u ibnu abi rabah cewa wacce ba a wa raba wa kwana ita ce safiyatu yar huyai wa huwa ghalatun min ata'in rahimahullahu wannan kuskure ne daga tabi'in nan ata'u Allah ya kara mushi rahama wa inna ma hiya sauda abinda aka sani a ilmance shine saudatu ce fa innaha lamma kabirat wahabat nawbata hali Aisha sauda ce sanda ta girma shekaru suka kama ta taga alamar za a yi ta sai ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni dai fata na ka bar ni kawai na ci gaba da zama da kai a matsayin mata aure amma ba dole sai ka kawo a waje na ba na baiwa Aisha kwana na kyauta wannan shine abin da yake tabbatacce amma a tsawo yayi wancan kuskure ya faɗi cewa wai safiya ce وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودا sai yi manzo Allah ya kasance yana baiwa Aisha kwananta da kuma kwanan Saudatu wa sababu hadhal wahmi wallahu a'lam dalilin yin wannan wahami Allah shi fi sanin daidai annahu kana qad wajada ala safiyata fi shay'in cewa wata rana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji haushin safiya game da wata mas'ala faqalat li Aisha sai safiya ta ce wa aisha hallaki an turdi rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama anni shin zaki iya taimaka mini ki nemo mini yarda a gurin manzo Allah ki sa ya yafe mini wa ahaba laki yaumi ni kuma miki tukuici da rana ta da dare na ki mishi maganganu a kaina ki bashi hakuri ni kuma zan miki tukuici in baki sadakan wannan kwana nawa qalat na'am aisha tace me zai hana فقعدت aishatu إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ranan ainihin wato kwanan safiya sai Aisha ta zo ta zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaman ita ke da miji kenan faqala sai manzon Allah ya ce miki ilayki anni ya Aisha tashi ki bani waje fa innahu laysa yawmaki ai ba ranar ki bace nan faqalat tace zalika fadlullahi yu'tihi man yasha tace wannan falala Allah ce yake ba wanda ya so. wa akhbarathu bil khabari ta bashi labarin yadda suka yi da safiya faradiya anha sai manzo Allah ya amince da ainihin safiya din wannan riwaya ba'ifiya ce jama'a ibn majah ya fitar da ita malam nasiruddin albani ya tabbatar da rauninta a cikin ba'if ibn majah a cikin lamba ta 1973 gashi shi ma kasa yake cewa rawahu ibn majah a cikin lamba ta 1973 fin nikahi باب المرأة تهب يومها لزوجها وفي إسناده سمية البصرية أتكين إسناد أقوى تماتا ميسونا سمية البصرية الراوية عن عائشة وهي لا تعرف إتتي رواية دق عائشة بأسنت بمجهوليات وباقي الإسناد رجاله ثقات وإنما كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة ibn qayyim ya ci gaba da kafa hujja akan maganar shi din can da yake kuskurantar da ata'u cewa kadai eh, safiya ta bayar da kyautan wannan ranar ne a wannan lokacin kadai ba wai ta bada da kyautar kwanakinta ba ne gaba ɗaya to hadisin mare bai inganta ba balanta na wannan istinbat amma abin da ya faɗa game da wancan na ata'u daidai ne cewa ata'u ne kuskure yace safiya wallahu a'lam wa yata'ayyanu dhalika eh, wa yata'ayyanu dhalika na'am kuma dai wanne ne naka kai irin na musabal adawi ne muhammad wa ne a ba shi kawai to gaskiya ni abinda na karanta kenan eh, abinda na karanta kenan don na sake dubawa don tabbatarwa cewa eh, riwayar da ifiya ce hassanahu to shi kenan shi ma bari mu sake daukan bashi hmm. hakikan ne ga sunan kala-kala na wahuwa khilafu wai ta'ayyanu zalika wa illa kana ya ya kuna alkasamu lissab'in min hunna da ba don haka ba da sai dai a ce kenan to ana wa bakwai ne rabon kwana ɗin domin sauda ta bayar safiya ma ta bayar da sun kuma rabo bakwai kenan والله وهو خلاف sahihin الصحيح الذي لا ريب annal qasama kana li samanin kaga ko fadin haka ya sabawa abin da yake sananne a hadisi ingantacce cewa rabon kwanan guda takwas ake yi ma wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai mislu اتفقت مثل liman lahu لمن min zawjayn fa wahabat ihdahunna yawma halil ukhra yace to a yanzu idan aka samu irin haka ya faru ga wanda yake da sama da mata biyu sai aka samu wata daga cikin matan ta baiwa ɗaya kyautar ranarta fa halli zauji an yi waliya baina lailatul mawhuba wa lailatiha al-asliya shin mijin ya samu halin ya daidaita tsakanin daren wacce aka bata kyauta da daranta na asali wa illam takun lailatul mawhuba taliha koda ko daren wadda aka ba lailatul wahiba taliha koda ko daren wadda ta bada kyautan baya tare da ita aw yajibu alaihi an yaj'ala laylataha hiya laylatan lati kanat tastahiqu alwahibatu bi ainiha ko ko zai sanya daren wannan ainihin mata da aka yi wa kyauta ya zama daren da ke jikin daren waccan da ta bayar ne abin da yake cewa shine mutum ne yana da mata guda hudu asma'u hindu sumayya maryam misali sai asma'u ta baiwa hindu kyautar ranarta sai zama a tsarin kwanakin da ake bi in an kwana a gun asma'u sai an kwana a gun maryam sannan a je gun hindu kaga yanzu asma'u tana da kwana ɗaya sannan a tsallaka a je a yi wani kwana a wani gida ko wani ɗaki sannan a dawo wajenta to shin mijin zai ce ne bari na mayar miki da kwanakinki biyu a haɗe a haɗe a wuri guda na kwana a gunki yau da gobe sannan sai na tsallaka wancan ɗaki da wancan ɗaki ko ko zai bar shi ne yadda yake ya kwana daya a ɗakinta ya koma ɗakin wata mai kwana ya kwana ɗaya sai kuma ranan kwanan da aka bata kyauta ya dawo wanne ya kamata yi ya haɗa mata biyu a wuri ɗaya kwananta na asali da kwanan da aka bata kyauta ko ko ya bar su yadda yake suke kullum idan kwanan da aka bata kyauta ya zo sai ya je ɗakinta ina fata mun gane wannan to wanne ne ya kamata sai ce ala qaulaini fi mazhabi ahmad wa ghairi duka an yi maganganun guda biyu a mazhabin imam ahmad da kuma wani mazhabi da kuma ainihin wani mazhabin daban wanda ba na imam ahmad ba ma'ana malamai sun halasta duka ɗayan biyun duka babu laifi akwai sa'a a cikin gwargwadon yadda yarjejeniya ta kama wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya'ti ahlihi al layl manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan zake wa iyalansa a ƙarshen dare wa awwalahu ko a farkon dare fakana idza jama'a awwalal layl ya kasance in dai har ya tara da iyalin shi a ainihin farkon dare ruba maktasala wa nama so da dama sai yayi wanka sannan yake yin bacci warba ruba ma wa nama wani lokaci kuma sai yayi alola yake yin bacci wa zakara abu ishaq as-sabi'i an al-aswad an aisha annahu kana rubama nama wa lam yamassa ma'a abu ishaq as-sabi'i ya ambata daga aswad daga aisha cewa an samu wani lokaci yakan yi ma bacci ba tare da ya taɓa ruwa ba kwata-kwata wa huwa ghalatun inda a'immatul hadith ce wannan kuskure ne a gun malaman hadisi ba daidai bane wannan hadisin ya zo da kuskure gashi a ƙasa yake cewa Abu Dawud ya fitar da shi a lamba ta 288 a cikin ainihin wato babu tafi tahara babul junubi yu'akhkhirul gusla da Tirmidhi a lamba ta 118 da ainihin wato sai ke cewa wa sanaduhu kawiyun wa naqala al-hafiz tasihahu an ad-darqutni wal bayhaqi al-imam ainihin darqutni hafiz ya hafiz ibn hajar ya kawo tasihin wannan hadisi daga darqutni da bayhaqi wa qala yace wa yu'ayyiduhu ma rawahu hushaymun an abdul malik an ata'in an aisha مثل رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود da kuma wa ma rawahu ibn khuzaima a lamba ta 211 da ibn hibbana a lamba ta 232 an ibn umar annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ayanamu ahaduna wa huwa junubun dayan mu zai yi bacci idan yana da janaba qala na'am yace kware kuwa wa yatawaddau in sha'a in yaso ya alula wa isnaduhu sahihun wa akhrajahu muslimun fi sahihihi a lamba ta 300 da ainihin shida da lafazin na'am liyatawadda thumma liyanam hatta yaktasila idza sha'a lalle yayi alola sai ya bacci har sai ya samu halin yin wanka daga baya in ya so haka nan imamu ahmad ya fitar a cikin mujallar na shida shafi na ɗari da ɗaya da ɗari biyu da ainihin hamsin da hudu da shi da ibn abi shaiba da min ɗariki mutarrif an amir ni sha'abi an aisha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yabitu junuban fa ya'tihi bilalun fa yu'dhinuhu bis salati فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تهدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر ci manzon Allah yakan yi bacci da janaba sai Bilal ya zo ya tashe shi sai je ya wanka ina ganin ma ruwa na daga daga kanshi cewa yanzu ya wanka sai ya fita kuma ya je in jiyo shi yana sallah asuba thumma zallu sa'iman sannan ya wuni kuma da azumi qala mutarrif fa qultu li amirin fi ramadana nace azumin ma na ramadana qala sai ya ce mani na'am sawa'un ramadana a ghayruhu daidai wa daida ko ramadana ko ba ramadana ba wa sanaduhu sahihun warba ma ya yataqaddama wa bima taqaddama yatabayyanu laka khata'ul musannif fi da'awahu anna al-hadith ghalatun inda imatul hadis da wannan bayanin zaka fahimci cewa abinda malam ibnu qayyim ya faɗa cewa wancan hadisin kuskure ne to shine yake akan kuskure ma'ana asali abin da ya kamata ga duk wanda ya samu janaba nan da nan ya tashi ya wanka ya tsarkaka daga wannan janaba idan wanka bai samu ba sai ya alula idan alula bata samu ba sai ya taimama idan duk bata samu ba fa to yayi abinda ba za a ce mishi haramun ba amma dai ba shine asalin abin da ya dace ba akan ta littafin adabu zifafi fi sunnatul mutahhara na malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani zaka ji bayani dalla dalla dangane da wannan asali wanka ya kamata mutum ya tashi nan take idan wanka bai samu ba alula idan alula bata samu ba taimama waɗannan su ne matakan da zai bi ɗaya bayan ɗaya kafin in har duk waɗannan ba su samu ba idan ya ci gaba da bacci bai samu ya tashi ba to shine ya samu kanshi a mataki na ƙarshe kenan na tsarki na ainihin rashin tsarki Allah shi kyauta na'am eh na'am eh shi hadisin da ifi ne amma yanzu shi malam ya kawo shawahid ne shawahid wanda suke ayyada cewa hakan na iya yiwa ya halasta babu shakka riwaya Abu Saka Sabi'i bata inganta ba amma akwai shawahid ne da ya kawo masu tabbatar da yiwuwar haka shi ne ce mutane su koma su kanta littafin adabu zifab ya jero su haka da waɗannan ƙa'idojin mataki bayan mataki وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب تهذيب سنن أبي داود وإباه ألله ومشكلاته yace mun tantance bayanai mun kosar da bayanai akan wannan hadisi a cikin littafin tahzibu sunan abi dauda na shi malam ibnu qayyim din wanda ikhtisari ne da kuma sharhi ne sunan abi dauda yace a koma a duba can bayani akan illoli da matsalolin da ke cikin hadisin wa kana yatufu ala nisa'ihi bi ghuslin wahidin wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan kewaye matan shi da wanka guda yakan sadu da mace fiye da daya da wanka guda wa rubama tasala inda kulli wahida wani lokaci kuma sai ya wanka bayan kowace mace ya je gare ta fa'ala hadha wa hadha yayi wannan kuma yayi wancan wa kana idza safara wa qadima lam yutarrik lam yatruk ahlahu layla manzo Allah ya kasance idan yayi tafiya ya dawo cikin dare baya zuwa ya kwankwasa ma iyalan shi kofa cikin dare saboda kada ya tsorata su sun riga sun yi bacci ko ya ainihin tashe su ba tare da sun yi niyyar tashi ba wa kana yanha an zalika kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hani ga haka zuwa gida mutum ya dawo daga tafiya tsakar dare ya je yana kwankwasa kofa zai iya firgita mata da yara babu kyau haka malamai ne suka yi bayanai akan cewa idan ya zama amma an san da tawowar shi ko ana dama expecting din shi to babu laifi amma dai aslan kamata ya sai samu masallaci ko wani wurin kwana na biyan kuɗi ko na makamantansa sai ya ƙara sabbacin shi har gari ya waye sannan sai ya zo ido na ganin ido wannan shine yafi dacewa da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bukhari ya tada wannan hadisi da muslim ta hanyar jabir dan abdullahi da kuma bukhari ha ila ya saki fitar da shi shi da muslim daga hadisin anas radiyallahu anhuma maza Allah yakan kewaye mata da wanka daya da janaba yi janaba a nan ya sake yi a can ba tare da wanka ba sai ya gama gaba ɗaya sannan zai wanka e kewaya su duka bai nufin ya je gun wata a kwanan wata ba ɗaya ba ne bambancin a san da yake da shi rabon kwana a gun shi ba dole ba ne wani lokacin yana cikin rabon kwana to be zuwa gun wata ya kwanta da ita a ranar da ba ta ba amma wata rana kuma yakan je gurinsu gaba ɗaya kowace ya kwanta da ita a dare guda ba wai ya je gun wata a kwanan wata bane da bambanci ka gane bambancin kuwa eh kwarai kuwa yanzu ba kwanan wata bane ya ban musu ne duka su sharin wannan kwanan kowa da kowa yi sabanin kuma kaga ya bambanta da sanda yana gun wata sai ya ci jiki ya je gun wata daga cikin su ya kwanta da ita ya dawo nan ba haka bane yanzu wannan open kwana ne na kowa eh ina jin ita ma mata ta yi wannan tambaya abin da ya bata shubu hakin faslun fi hadihi wa siratihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi nawmihi wa intibahi wannan fasli yana bayani akan shari'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da tsarin rayuwar da manzo Allah yake tafiyarwa dangane da kwanciyar bacci da kuma farkawa daga bacci kaji shi ma wannan karatu ne a cikin ainihin wato taska ilimi ta tarihin annabi sallallahu alaihi sallama ya manzo Allah yake bacci kuma ya yake tashi kana ya namu alal firashi tarata wani lokaci yakan yi bacci akan gado wanda yake an sa mai shimfiɗi wani lokaci wa alal nita'i taratan wani lokaci kuma akan tabarma fata ita ce an nita'u tabarma wadda aka yi ta daga fata wa alal hasiri taratan wani lokaci kuma akan tabarma irin wannan karaunu ta kaba duka yana kwanciya akai wa alal ardi taratan wani lokaci akan ƙasa tsantsar ƙasa wa alal sariri taratan baina rimalihi wani lokaci kuma akan ainihin wato gado gado sosai wanda yake da kafafu yake da ainihin wato wurin kwanciya baina rimalihi tsakankanin tsakiyar gadan inda ake saka wayoyi ko plovet ko makamancin haka a cikin gadan wataratan ala kisa'in aswad wani lokaci kuma akan wani abun kwanciya mayafi ko bargo wanda yake shimfidawa baki sai ya kwanta akan shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil akhirati wal ula qala abbad ibn tamim an ammi abbadu dan tamim ya faɗa daga baffansa ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama mustalqiyan fil masjidi na ga manzon Allah ya kwanta rigingine shine mustalqiyan kan shi na kallon fuskar shi na kallon sama fil masjidi wabi'an ihda rijlaihi ala al-ukhra ya sanya kafa daya akan daya idan wanda mutum zai kwanta sai ya dora kafa daya haka akan daya yadda galibi mai kwanci wanda ya kwanta a rigingine yake za Allah yana yin wannan duk wanda mai kirna maka manzo Allah mutun ne mai tawalu wanda bai dauki duniya a bakin komai ba duk abin kamar yadda duk abin da ya sawwaka na abinci sai ya ci haka duk abin da ya sawwaka na wurin kwanciya sai ya kwanta akai sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi wa kana firashuhu adaman hashuhu lif abun kwanciyar nashi katifar tashi ta kasance an yi ta ne daga fata hashuhu an zira mata ainihin cikon da aka yi mata a cikinta wanda yake shi ne abin taushin kamar kushin ɗin ko sosan lifin ganyen dabino ne wa kana lahu mishun yanamu alaihi yusna ne ya kasance yana da ainihin mishun almis ne irin kaman gado ko suna ce mashi sackcloth irin gado wanda ake nadewa kamar irin ɗan gadon na matafiya wanda an zo za a naɗe shi an zo kuma sai a sake baje shaka a ɗaura shi eh irin na matafiya ko masu eh, aikin daji ko ma'aikatan gidan gona da makamantansu za ka ga suna ko buzaye ko yawwa to irin shi shine ake cima mes ana ninka shi gida biyu yusna ana ninka shi bisentaini an ninka shi ya kauri gida biyu wa yusna lahu yawman wasu ne lahu yawman arba'a sinnati finiyatin an ninka shi wata rana gida hudu fana hahum an zalika yace kar a dinga mishi ninkin baninki an ninka shi kai ya laushi da yawa wa qala yace rudduhu ila halihi alawwal awwal fa innahu mana'ani salati al-laila kuma da shi yadda yake domin ya hana ni yin sallah a wannan daren ma'ana laushi yayi yawa har sai na kwanta ne ta bacci sai dai wannan hadisi yana da inqita'i a cikin isnadinsa sa al imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin shama'il wal maqsudu annahu nama alal firash abin nufi dai shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi bacci akan ainihin katifa wa taqatta bil lihafi ya lulluɓe jikin shi da ainihin abin rufa bargo ko mayafi wa qala li nisa'ihi yace da matan shi ma atani jibrilu wa ana fi lihafi mar'atin min kunna ghaira aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace jibrilu bai taɓa zuwa waje na ba ina lulluba a cikin mayafin wata mata a cikin ku in ba Aisha ba radiyallahu anha wannan hadisi Bukhari ya fitar da shi karanta mujalladi na bakwai na Fathul Bari shafi na 84 da kuma al-Imam Tirmidhi a cikin lamba ta 3874 a cikin Kitabul Manaqib da al-Imam An-Nasa'i a cikin ainihin wato sunan dinsa mujallad na bakwai shafi na 68 fi ishratin nisa'i kenan wa kanat wusadatuhu adaman hashu halif hakanan shi ma filo din ya kasance na fata ne shi ma an cika shi da ganyen dabino wa kana idza awa ila firashihi lin-nawmi qala manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance idan ya je wurin kwanciyarsa yakan yi addu'a ya ce bismika Allahumma ahya wa amut da sunanka ya Allah nake rayuwa da sunanka kuma ya Allah nake mutuwa domin bacci mutuwa ne Qur'ani ya kiraye shi da mutuwa wallati lam tamut fi manamiha Allahu ya al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut Allah yake karban rayukan mutane sanda suke mutuwa kuma shi ke karban rayukan waɗanda suke bacci wallati lam tamut waɗanda ba mutuwa ce cikakkiyar mutuwa ba mutuwa ce temporary idan ya ga dama fa yumsiku allati qaba al-maut waɗanda Allah ya ga dama. yayi musu sabu zarce daga cikin bacci zuwa mutuwa ta permanent sai ya cire sai ya rike rayukan nasu wa yursilul ukhra sauran kuma waɗanda Allah ya ga dama ya basu su gaba da farkawa su gaba da rayuwa sai ya sakin musu rayuwarsu to manzo Allah yake wannan addu'a yace bismikallahumma ahya wa amut kaga wannan ya addu'a ga nan rabul layi da ka ji ta ya kamata a ce in baka iya baka haddace ta ita yake yi da zaran yazo in zai sanya da yazo zo wajen kwanciyarsa za mu zo mu karanta wasu daga cikin addoyin da shari'ar da annabi yake tun daga kan karkade wurin kwanciya baya zuwa kawai ya kwanta haka sai an kakkaɓe ainihin wato da wani mayafi ko da hannu ko da makamancin haka sannan baya ga haka sai wannan addu'a ya ce bismikallahumma ahya wa amutu bukhari ya fitar da wannan ainihin addu'a a cikin kitabud da'awat mujalladi na 11 kenan shafi na 96 a fatuhul bari da kuma ainihin malam al-Imam Tirmidhi shi ma a da'awat lamba ta 3413 da al-Imam Abu Dawuda a cikin Kitabul Adab lamba ta 5000 da ainihin 49 da Muslim ma ya fitar da shi a cikin lamba ta 2711 a cikin Kitabul Zikr hadisi ne wanda yake babu kura ko kaɗan a kan shi wa kana yajma'u sun mayan yanfusu fihima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan haɗa hannayensa guda biyu kamar yadda mai addu'a yake haɗawa sai ya yi tofi a cikinsu wa kana ya ƙara'u fihima ga abin da yake karantawa ɗin ya tofa shi ne ƙulhu Allahu ad ya karanta sautul ikhlas da ƙul da bi falak da sautul falak da kuma ƙul da Rabi'n nasi ya karanta waɗannan surayi guda uku surori guda uku masu ainihin tsari da ainihin neman tsari daga shedan da bala'in mutane da aljanu da dabbobi da makamantansu summa yamsahu bihima sannan sai ya shafa da su din a min jasadihi duk inda ya iya daga jike shi yabda'u bihima ala ra'sihi yakan fara ne tun daga kai wa wajhihi ya shafa akan fuska wa ma aqbala min jasadihi daga ban jikinsa sai ya shafa gaba ɗaya abin da ya samu yaf'alu zalika thalatha marratin ya karanta ya shafa daga kai da fuska da jiki ya ƙara karantawa ya shafa daga kai da fuska da jiki ya ƙara karantawa sau uku haka yake yi wannan ma yana cikin sahih bukhari da littafin sunan abi dawuda da al-imamu tirmidhi riwaya daga aisha radiyallahu anha qul huwallahu falaq nasi sai a tofa sai a shafa tun daga kai da fuska da sauran jiki thumma yanamu ala shikkihi al-ayman sannan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama in ya kwanta bacci yakan kwanta ne ta ainihin ɓangaren shi na dama ya ba'u wa ya ba'u yadahu al-yumna ta khaddihi al-ayman sai sa tafin hannun shi na dama haka a ƙasan ainihin kumatin shi na hagu ya sanya hannun shi na dama a ƙasan kumatin shi na hagu sai ya kwanta akai ya Kulu. a daidai nan kuma sai ya ƙara yin addu'a ya ce Allahumma ya azabaka yawma tab'asu ibadaka ya Allah ka tseratar da ni daga azabarka wacce za ka yi ma bayi waɗanda ainihin suka maka laifi yau mata ba'asu ibadaka ran da za ka tashi waɗannan bayi wannan shi ma abu dawuda ya fitar da shi a cikin littafin shi a lamba ta dubu biyar da arba'in da biyar da kuma alimamu turmidi a lamba ta dubu uku da ɗari uku da casa'in da biyar a cikin kitabu da'awat sannan ibn hibbana shi ma ya fitar da shi a lamba ta dubu biyu da ɗari uku da hamsin daga ainihin sahabi bara'u dan azib al ahmad shi ma ya fitar da wannan hadisi a mujallar na ɗaya shafi na 400 da 414 da 443 hadisin abdullahi dan mas'ud haka nan kuma a cikin ainihin mujalladi na shida shafi na ɗari biyu da tamanin da hudu da shida da ɗari biyu da tamanin da takwas daga ainihin sahabiya hafsa radiyallahu anha wannan hadisi shi ma ingantacce ne wanda yake tabbatar da wannan addu'a wa kana kulu idza awa ila firashi sannan yana ƙara yin wata addu'a idan ya zo kwanciya wani lokaci ya ce Allahumma alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam man la kafi alahu wala mu'wi yakan faɗi wannan addu'a alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam man la kafi alahu wala mu'wi godiya tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu ya shayar da mu ya wadatar da mu ya ba mu wurin kwanciya mutum nawa ne akwai mutane da dama waɗanda ba su da wanda ya ainihin wadatar da su ba su da wanda ya ainihin wato ba su wurin kwana ba su da wurin kwana ba su da wadata wannan zakarahu muslim muslim ya ambaci wannan a cikin asahi ɗinsa a cikin lamba ta dubu biyu dari bakwai da goma sha biyar a cikin ainihin kitabu zikir wa du'a haka nan tirmidhi ya ruwaito wannan a lamba ta 3393 shi ma a cikin kitabud da'awat da abu dawuda a lamba ta 553 waɗannan duka addu'o'i ne ingantattu sai mutum ya haddace ya dinga ainihin yin su a lokacin bacci babu laifi a dinga caccanzawa babu laifi a dinga yin ɗaya biyu gobe kuma ka wata kuma kamancin haka wa zakara aidan annahu kana yaqulu idza awa ila firashi hakanan muslim ya ƙara ambatan cewa annabi sallallahu alaihi sallama idan ya zo kwanciya ga wata addu'ar kuma da yake ce Allahumma rabbas samawati wal ard wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shay'in falikal habbi wan nawa munzil taurati wal injili wal furqan a'udhu bika min sharri kulli sharrin min min sharri kulli dhi sharrin anta akhidhun bi nasiyatihi anta al-awwalu فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض أن الدين وأقننا من الفقر wannan addu'a kaga tana da ɗan tsayi sai kai kokari ka samu ka haddace ta ka rubuta a takarda ne ko ka buɗe ne a cikin kalimar tayyib kana duddubawa amma ya kai ɗan uwa ka haddace wannan addu'a bari mu maimaita ta yace Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal arshil azim ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض أن الدين wa agnina min al-faqri waɗannan addu'o'i jama'a tabbatattu daga sunna sune ya kamata musulmi ya nace mai yin su dan ka zama daga cikin wazakirin Allah kaseeran wazakirat addu'o'in tashi a bacci kwanciya bacci shiga bayi fita bayi fita daga gida shiga kasuwa fita kasuwa ziyarar makabarta gaida mara lafiya addu'ar da ake an zo shan ruwa wadda ake idan an ga lailatul qadari wadda ake idan an tashi daga ainihin wato abin hawa za a yi tafiya wadda ake yi a shiga garin makka wadda ake yi a fita wadda ake a ko ina wurare ga sunan addu'o'i tabbatattu hisnul muslim din nan ya ishe ka ga addu'o'in nan ga sunan burjik da zakai yi waɗanda a kusan kowace munasaba ta rayuwa zaka same su sannan ga azkar na Imam nawawi ga littafin kalimut tayyib ga sunan tafai da dama na sunna waɗannan sune ne abin da ya kamata mu kula da su mu ahlus sunna kai ya zama ba ma yin namu kuma ba ma yin na yan ɗarika yan ɗarika sun ƙirƙiro nasu sun ce su su za kuma suna ganin wannan su ne azkar da su suke amfani wannan shirme ne ba daidai ba ne to mu kuma ga mu muna da na tabbas ɗin kuma ba ma yi kaga mun biye musu akan shirme kenan su suna yin ainihin bid'a ta tabdili mu kuma muna yin bid'a ta ainihin gazawa ta kusuri zaka jama'a mu kula da azkar ɗin da sunna ta tabbatar a wurare babu wani muhalli. na rayuwa sai ka tara akwai wani zikiri da ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi sawaqun a wurin ainihin cikin ibadoji ne ko cikin mu'amaloli ko da da sallama wannan da ake idan an gamu zikiri ne na gamuwar mutane addu'a da zaka yi mutum idan ka je gaida mara lafiya addu'a da zaka yi mutum idan ya shiga cikin wani bala'i addu'a da zaka yi in an atishawa addu'a da zaka yi idan ka ga wani wanda Allah ya jarce shi da wata aha wani cuta ko wata larura addu'a da zaka yi mutumin da ainihin wato aka yi mahaihuwa duk ga sunan ko ina ga sunan a wurare daban-daban daban-daban wanda ya kamata a ce mun haddace su mun iya su mun saba da su wannan wajibi ne akan duk wani wanda yake cewa yana bin sunna in ba haka ba za a samu kusuri kwarai a cikin abin da kake kuma ɗan dariƙa sun samu abin fada yake nan cewa ai dama ba ba ma zikiri kullum haka suke cewa ba ma son zikiri a'a mu zikiri irin wanda ba annabi ya karanta ba shine ba ma so bamba mai da wani kato kawai ya je ya sha ainihin wato <clears throat> dare ya fito kawai ya ce Allah ne ya ce mishi ko manzo Allah ne ya ce mai kaza ya kaza tallama nama ko mu kama yi ba za mu yi wannan kan tafin ba amma na annabi shi muke yi sallallahu alaihi wasallama a takeice na e eh, ba tsaye kawai ba akwai wanda zaka iya yin fiye da ɗaya ka gare waccan ta farko yakan yi ta ne a koyaushe da zaren ya zo wurin kwanciya bismika Allahumma ahya wa amut bayan ya kwanta ya kwanta daidai wa daida kafin ya kwanta kuma sai kuma ya sake yin wannan na tofi din sanda kuma jikin shi ya kwanta to shine sai ka zabi ɗaya daga cikin waɗannan sai ka ƙara eh ƙura zai kan yi su kafin ya kwanta ne ya shafa a jiki ba to wannan kuma Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka wannan sai an riga an kwanta dafa an sannan ake yin ta to ko ita ko kuma Allah alhamdulillah allazi at'amana wa saqana wa kafana wa arana fa kam min fa kam min mallaka shi alahu wala mu'i wannan ma zaka iya yin ta in ka kwanta kaga sune yanzu zai zama ikhtilafu tanawwu kenan wanda ta samu dan kai fiye da ɗaya babu laifi dan ka take akan kwaya ɗaya babu laifi na'am akwai ko akwai riwayan haka amutu wa ahya da kuma ahya wa amut eh jazakumullahu khaira na'am a tofi yake wannan sosai bayan ya gama karanta sai ya tofa miyan da ya karatu sannan sai ya shafa eh. yara akwai nasu da ya inni a'izukuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma yaro wanda ba zai iya ba in ka dafa shi kamar iya wannan yayi zaka iya dafe su ma gaba ɗaya lokaci guda ka ce inni bi kalimatin lahi tamma shikenan ko kuma kowa oshi a koya mata dan bai kamata ce mata ka bata yi wannan addaba ba kana ustazu mata ka kuma tana wata wata kadamusha bata ma iya adda ba to yara kuma waɗannan ƙananan yara an kaji adoyi a bakin su malam ba sai ji tsoro ba ma wannan yara ya albani science ai Allah dai saka musu da alheri sai ka yaro ma ya fi ka iya adda hukuma <laughs> wata wadda tuntuni ka manta da sai ka ji ta bakin shi sai dai ka mai wayo kawai ka nuna baka manta ba <laughs> Allah ya saka da alheri na'am to shine sai yake cewa ga ambarin fasara ta muji abin take bi ko yace Allahumma rabbas samawati wal ard ya Allah ubangijin sammai da kasai wa rabbal arshil azim ya Allah ubangijin al'arshi mai girma rabbana ya Allah ubangijinmu wa rabba kulli shay'in ubangijin komai falikal habbi wannawa Allah wanda ya ƙirƙiri wanda yake tsiro da ainihin ɗan tsiro alhabba wannawa da ɗan ainihin wato abin nan duka dai abu ɗaya ne tsiro ko ƙwaya munzilat taurati ya Allah wanda ya saka da attaura wal injili ya saukar da injila wal furqani ya saukar da alqur'ani a'udhu bika ya Allah ina neman tsari tsarinka ya Allah min sharri kulli dhi sharrin daga sharrin duk wani mazo sharri anta binasu bi nasiyatihi duk wani mai sharri Allah wanda zaka kama shi ranar alkiyama antal awwalu falaysa qablaka shay'un Allah kai ne farko babu komai kafin kai wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un Allah kai ne karshe babu wani abu bayan ka wa anta zahiru Allah kai mabayyani ne falaysa fawqaka shay'un babu wani abu dake saman ka wa antal batinu Allah kai boyayye ne falaysa dunaka shay'un babu wani abu dake kasanka iqdi anna daina Allah ka biya mana basussukan dake kanmu wa aghnina min al Allah ka tsiratar da mu ka wadatar da mu daga talauci muslim ya fitar da wannan a cikin lamba ta 2713 da kuma al-imam tirmidhi a lamba ta 3397 da abu dauda a lamba ta 2551 hakanan ahmad ma ya fitar a cikin musnad mujalladi na biyu shafi na 381 da shafi na 404 da shafi na 536 dukkaninsu daga riwayar sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu wa kana idza istayqadha min manamihi fil layl qala idan manzo Allah ya farka cikin tsakar dare sai ya ce la ilaha illa anta subhanaka allahumma inni astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak allahumma zidni ilma wa la tazigh qalbi ba'da idh hadaytani wa habli min ladunka rahma innaka antal wahhab yakan faɗi wannan addu'a idan ya farka tsakar dare da zaran ya tashi ya ce Allahumma la ilaha illa anta subhanaka Allahumma inni astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tazigh qalbi ba'da idh hadaytani wa habli min ladunka rahma innaka antal wahhab ce Allah la la ilaha illa anta subhanaka babu abun bautawa bisa cancanta ya Allah sai kai subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah da ɗaukaka. Allahumma inni astaghfiruka li dhanbi Allah ina neman ka gafarta mana zunubaina wa as'aluka rahmatak Allah ina roƙonka ka mun rahama a cikin rahamarka Allahumma zidni ilma Allah ina roƙonka ka ƙara mana ilimi wala tuzik qalbi ba'da idh hadaitani Allah karka karkatar da zuciyata bayan ka shirye ni wa habli min ladunka rahma Allah kai mini gamdakatar da rahama daga gare ka innaka antal wahhab Allah kai mutu sarki ne wato wanda yake mai baiwa mai kyauta ga wannan addu'a tana da romo kwarai sai ka haddace ta ita ake idan an farka cikin dare sanda zaka je fitsari ko zaka yi juyi ko zaka ainihin yi sallar wutiri ko zaka fita tahajjudi ko me zaka yi in ka farka ko ka ji ka tayi yi ringin alam ya buga ko to in ka farka sai ka fara wannan addu'a abu dawud ya fitar da ita wannan da isnadi ingantacce insha Allah karanta littafin abu dawud a lamba ta 561 da kuma abin nan da littafin ibn hibana as-sahih a cikin lamba ta 2300 da ainihin wato 59 na ce insha Allah ne saboda na san a cikin isnadin shi akwai mutum da aka ce yana da rauni dan kankani amma yana da shawahid insha Allah mai malam adawi yace ضعيف eh ضعفه الالباني albani eh shine mutumin da nake ishara zuwa gare shi wato waɗannan taƙiƙa ɗin da suka da littafin nan sune suke zama abin nan suna bambanta ahkam ɗin da malaman suke galibi gaskiya ni na fi jingina da malam albani nasiruddin allah ya gafata mashi dangane da ainihin wato ah, taƙiƙa ɗin zumun sanin matsayin shi game da ainihin abin nan tabbatar da isnadoji da kuma raunata su hmm, ya ce albaniya da 'afa ne ya ce albaniya da 'afa. eh na'am isnadi eh ko wannan mutumin shi mutumin yana da matsala amma riwaya tana da shawahid insha Allah eh wallahu alam za mu ƙara dubawa dai a cikin ainihin littattafan da muke itimadi da su wa kana idan ta tabaha min nawmihi qala sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya farka daga bacci kuma yakan ce Allah alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an godiya ta tabbata ga Allah da ya rayar da mu bayan ya kashe mu dama ga Allah ake tashi bayan an mutu zuwa ga Allah ake tashi annushur ranar alkiyama kenan wannan yana cikin bukhari kitabud da'awat mujallad na 11 na fathul bari shafi na 111 ma muslim ya fitar da shi a lamba ta 2700 da ainihin wato 11 da tirmidhi a lamba ta 3413 da abu dawuda a lamba ta biyar da ibnu majah a lamba ta 3880 sai ce wa ruba qara al ashral ayati min akhiri ali imrana wani lokaci kuma annabi yakan karanta ayoyi goma na ƙarshen suratu ali imrana min ƙaurihi daga faɗin Allah da yake cewa inna fi khalki samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ko wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi sai karanta har zuwa fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ayoyi guda goma karshen suratu ali imrana to ya kamata a ce ko baka haddace alqur'ani ba ko baka haddace ali imrana ba sai ka haddace waɗannan ayoyi akwai wurare da dama alqur'ani waɗanda ko baka da falalar da Allah ya baka ta hadda yana da matukar muhimmanci ka haddace su Aga ire-iren wannan ƙarshen surori ɗin nan bakara ali imrana farkon suratu ainihin wato kafi don tsari don dujal ba wanda ya san yanzu kwana nawa ya rage mashi ya kusa tahowa ba gaskiya ba don ka samu ka tsira sannan wurare waɗanda suke masu muhimmanci ire-iren haka ayatul kursiyu kaza kaza kaza idan kai mai rauni ne ma ba za ka iya hadda ba amma kamata ya ce kana ɗalibi ƙalla ka da ce bakara da ali imrana umman za Allah yana cewa wanda da ya waɗannan surori guda biyu wanda ya karanta su ya iya su ya ce su to ya zama malami bakara da ali imrana a cikin hadisi ingantacce da imam muslim ya fitar sannan kuma sai mutum ya zazzabi wasu wurare waɗanda ya ga suna da muhimmanci gare shi amma abin da ya fi shine a haddace ga baki da jama'a wannan shine yafi musulmai za su zama cikin saɓo in ya zama a cikin babu ma da ta alqur'ani Allah shi kyauta a takeice ka karanta waɗannan ayoyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ya karanta har ainihin faɗin Allah ƙarshe ainihin ah, ah, ah, alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabana rabbana innaka man tudkhilin nara ko faqad akhdaita ya tafi dai har zuwa ƙarshen wurin ayoyi ne guda goma idan baka haddace ba zaka iya samun pejin sai ka aje shi a wajen kusa da gadanka isan da ka farka sai ka dauko sai ka haska ka karanta da haka da haka har ta zauna maka ko ka samu ainihin abin nan clip na na na daidai wajen a cikin abin nan ka sa a earpiece ai ta maimaita maka sai ya zauna a cikin kwalwarka ya fi a ce ka saka airfis kana sauraron waka ko kiɗa na banza sai ka zauna wannan ka karanta wannan waɗannan ayoyi guda goma yanzu aka tashi in kana san ce su kafin nan da azar zaka hadace su kafin nan da azar zaka zauna kai ta maimaitawa ka maimaita kamar kafa 200 zaka ji ta zauna ba ka bane <laughs> eh, yayi nisa ma ko yayi nisa ma nan da azar jama'a kuma nan da azar din me zaka yi me za ka yi in ba ka haddace ba shirme kawai za ka yi ba ka kashe wayoyinka gaba ɗaya ka je ka samu ri a nan sama ka ɓuya ko ka tafi wani masallaci wata anguwa inda babu kowa sai ka haddace ko ga daji na nan kusa inda ba wanda zai kula ka ba za ka kula kowa ba ka in ka gara maka dawo sai la'asar sai ka haddace wannan shi ma bukhari ne fitar da shi a cikin ainihin wato asahi ɗinsa da imamu muslim da kuma ainihin wato wasu malamai din ah, <clears throat> yace gashi a cikin takhrijin yake cewa ah, hadisan Abdullahi dan Abbas annahu bata lailatan inda Maimuna zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu ya kwana a gurin ainihin kanwar uwarsa Maimuna a gidan Annabi sallallahu alaihi fahtajabat ah, fahtajat fi ardil wusada fahtajatu fi ardil wasadati wattaja rasulullahi sallallahu alaihi wa ahluhu fi turiha yace sai ni ibnu abbas na kwanta ta gefen filo din su kuma annabi da matar suka kwanta ta asalin inda ake kwanciya akan filo fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya bacci hatta idan tasafa lailu har sai da dare ya raba au qablahu bi qalilin ko kuma kusa da rabin dare kafin akai rabin dare sosai istaiqaza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sai manzo Allah ya farka fajalasa sai ya zauna yamsahu an-nawma an wajihi bi yadihi yana goge ainihin wato nauyin bacci daga cikin idansa da hannunsa thumma qara al-ashra al-ayatil khawatima min surati ali imrana sannan ya karanta waɗannan ayoyi guda goma na ƙarshen ali imrana sun qama ila shannin mu'allaka sannan ya miƙe zuwa ga wata ainihin wato a kamar ka ce randa ko kuma wani mazubi na ruwa salka wadda take an riga an rataye ta fatawadda minha yaje ya ɗebi ruwa a wajen yayi alula fa ahsana wudu'ahu yayi alula mai kyau thumma qama yusalli sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yana sallah qala ibn abbas ibn abbas yace fa kuntu fa ma sana sai na miƙe nima nayi irin abin da yayi hadisi ne dogo wanda ibn abbas yake suke sallar dare tare da annabi kuma har yake cewa na so ne wani mugun abu aka tambaye shi me yace na so in kyala sallar saboda sallar ta yi yawa ce yayi sallah biyu ya ƙara yin biyu ya ƙara yin biyu ya ƙara yin biyu ya ƙara yin biyu wanda annabi ya jawo shi dinnan ta baya ya dawo da shi daman shi dama yana cewa duk abin da annabi yake yi a rayuwar shi to ina da karatu akai abin da ban sani ba kawai shine abin da yake yi cikin dare saboda ba a gidan nake ba yana Allah Allah dama ya samu dalilin da zai kai shi ga haka shine wata rana aka aike shi gun wannan aka aike shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yaje manzon Allah baya nan sai yaje gun kanwa uwar shi ya ainihin wato zauna ka da yaro kawai shikenan sai bacci ya kwashi shi ba an kar ba ga yayi bacci shikenan ya samu abin da yake so da haka da yaje manzon Allah ya dawo sai ya lambo ya kitashi har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mike cikin dare zai ibada din nan kawai shi ma sai ya mike manzo Allah ya alula shi ma ya alula manzo Allah ya ga ta da sallah sai ya ga ya tsaya a gefen hagu na Annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya kama hannun shi ya kama kunnen shi ta baya yana murza kunnen ya jawo shi a hankali ya dawo da shi daman shi suka yi wannan sallah ainihin wato tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama sallar dare radiyallahu an ibn Abbas to shine sai yake cewa wa qala sai kuma ya ce Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta al haqqu wa wa'duka al haqqu wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa wannan ita ma ɗaya daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ne idan ya farka cikin dare yakan ce allahumma lakal hamdu ya allah godiya ta tabbata gare ka ya allah allah antal nurus samawati wal ardi wa man fihin ya Allah kai ne hasken sammai da ƙasa da waɗanda ke cikin waɗannan halittu walakal hamdu har ila yau godiya gare ka take kaɗai ya Allah anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna ya Allah kai ne mai tsaye akan gudanar da sammai da ƙasa da waɗanda ke cikinsu su walakal hamdu godiya ta tabbata gare ka ya Allah antal haqqu Allah kai ne alhaqqu daga cikin sunayenka wa'adukal haqqu kuma alkawarinka gaskiya ne ya Allah wa liqa'uka haqqun gamuwa da Allah bayan tashin alkiyama gaskiya ne ya Allah wal jannatu haqqun kuma aljanna gaskiya ce wan naru haqqun wuta ma gaskiya ce wan nabiyuna haqqun annabawa da ka aiko ya Allah gaskiya suke faɗi wa muhammadun haqqun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne was sa'atu haqqun tashin alkiyama gaskiya ne allahumma laka aslamtu ya Allah dan kai na musulunta zuwa gare ka na miƙa rayuwata wa bika amantu ya Allah da kai na imani wa alaika tawakkaltu ya Allah akan ka na dogara wa ilaika anabtu ya Allah zuwa gare ka nake jibinta nake neman bukatuna wa bika khasamtu ya Allah dan kai ne nake ainihin ake rikici da ni duk rikicin da zan yi Allah dan kai nake yin shi wa ilaika hakamtu kuma zuwa gare ka Allah nake mika hukuncin duk abin da zan aikata faghfir li ma qaddamtu ya Allah ka gafarta mini zunuban da na gabatar wa ma akhartu Allah ka gafarta mini da zunuban da na jinkirta wa ma asrartu Allah ka gafarta mini zunuban da nayi a boye wa ma a'lantu Allah ka gafarta mini zunuban da nayi a fili a sarari anta ilahi kai ne Allah wanda nake bautawa la ilaha illa anta babu wani abun bauta sai kai kadai ka cancanta abota maka sai ce wannan ainihin wato addu'a al-Imam al-Bukhari ya fitar da ita a mujallad na 11 shafi na 101 da kuma malam ainihin wato Imam Muslim a lamba ta bakwai da Imam Tirmidhi a lamba ta 3414 al-Imam Malik ma ya fitar da ita a cikin Muwatta haka nan Ibn Majah da ainihin wato al-Imam Ahmad a cikin lamba ta ainihin wato mujalladi na 1 shafi na 298 na musnadinsa da 303 da kuma 358 a takeice wannan tana daga cikin addu'o'i waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake karantawa idan ya tashi daga bacci Zama ina fata muna biye kamar da muke taimaitawa dai waɗannan addu'o'i wanda duk ya san bai haddace daga cikinsu ba abin da ya kamata sai mutum ya kokari ya haddace jama'a wannan shine aiki da sunna din shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗai ga musulmai kar ka ji kawai addu'an nan kawai shikenan sai dai ai kabbara a wuce a'a zama za ka yi ka kwafi ta a takarda ko a allo ko ainihin ka je ka kwafi ɗin waɗannan shafuka kai ta yawo da su aljihunka duk inda ka zauna kana karantawa kana maimaitawa har sai ka haddace ko kuma ka nemi hisnul muslim galibin addu'o'in nan da ma ƙare-ƙare akwai su a cikin sunan muslim kaga dan kankanin littafi ne zaka saka a jihu kana yawo da shi duk da munasaba ta kama ka duba ka karanta har kai ta haddacewa ka haddace shi ga baki ɗayan shi kuma akwai mai fassara Hausa akwai mai fassara ta Ingilishi wanda ya taimake ka wajen bayyana maka me za a yi a wuri kaza ya ake a wuri kaza Allah ya sa mu dace a zamanance kuma waɗannan wayoyi na zamani suna ɗauke da ire-iren waɗannan applications ɗin ko za ka gansu ga sunan iri-iri sai kai downloading daga google uh, house uh, house play ake ce mishi kuma ne play house ko daga blackberry world ne ko daga ainihin uh, me sunan shi na ɗayan ku tana mun sunan shi na iWorld ne ko waye duk dai kun san su sai mutum ya je ya downloading ya dinga amfani da shi mai kun ka dinga kare da data ka a banza sai ka kare ta abin alheri ina fata mun gane wannan Allah ya sa mu dace wa kana yanamu awwalal layli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin bacci farkon dare farkon dare shine da zaran an gama sallar isha jama'a to an shiga farkon dare sai ka je kai bacci da wurwuri in baka da wata muhimma wadda zaka yi fira da ake bayan sallar isha babu kyau ai an yi karatun ana a cikin uratul ahkam haka nan kai mutane a ce kowa suna da majalisa nan ta dattawa nan ta samari nan ta injiniyoyi can ta yan kasuwa nan ta masu ainihin hayan keke nafe ko waɗanne mutane kullu hizbin sun tara wuri suna da majalisus suna tattaunawa suna abin nan ba za a rabu ba sai karfe 11 na dare kowa zai je tare da iyalan shi gaba ɗaya ma sun yi bacci wannan ba daidai bane muguwa al'ada ce jama'a waɗanda mutane suke zaka kusan ko ina akwai wannan majalis din kuma mutanen mu ne musulmai Hausawa su suke irin wannan shirma sai kaga shi kuma wanda kuke zauna kusa da shi kabila ko wani kafiri shi sana'a yake ya kuna janareto yana sana'a shi ko kuma kuna kallon hasken kuna zaune kai kuna fira sauro na cizon ku wannan duk shirme ne jama'a gara kuma gida ka je kai bacci ko kai nazari ko kuma in fiyar ne za ka je kai fira da mutanen gidanka za mu zo mu karanta a gaba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai fira da matan gida yake fira har yana musu labarai hadisi ummu zar'in misali da haka aka samu shi fira ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan shi bayan sallar isha da haka da zaran an yi sallar isha sai ka je ka wuturi in kai mai yin wuturi da wuri ne ko kuma ka bari sai ka farka in kai mai farkawa ne amma dai ka tafi bacci a saba ma har a saba musu da yin wannan bacci da wuri wa yaqumu akhirahu sai mutum ya miƙe manzo Allah yana miƙewa ƙarshen dare wa ma sahara awwalal layli fi masalihil muslimina akan samu wani lokaci yakan ƙi yin bacci sahara shine mutum ya ga dare ya kuma abin da yake cewa kwana a zaune shine ma'anan sahara Yanayin kwana a zaune saboda maslahar musulmai saboda tattaunawa ko kokarin tadbiri na sha'anin musulmai ko wani harka da shafi addinin musulunci ko al'umman musulmai wannan babu laifi kama a ce mutum ne shugaba ne shi shikenan ko jagora ko wanda yake yana wani aiki na gadi a wani waje tara wani dukiya ko ainihin irdi na musulmai wannan babu laifi yake yin bacci wanda kuma za a zauna a tattauna a yi mitin a shawarta yadda ya kamata a gudanar da harka ta addinin musulunci ko wanda yake matafiyi yana halin tafiya direba ne yana tuki babu laifi yake yin bacci da dare ko wanda yake dan kasuwa ne zai zauna ya ta lissafa kuɗi har gari ya waye yana ta ainihin buga waya a buga waya nan a buga can kaga wannan ba maganar bacci ko ko malamai a yi ta nazari ana bincike ana ainihin wato dudduba ana leƙe-leƙe. da yan makaranta masu ainihin karanta handout kaga duk wannan ba sa yin bacci da dare to wannan masalih amma haka nan kawai zaman fira jama'a wanda za a zauna ba a san me ajandar da za a yi ba sai dai an zauna kawai kowa ya kawo ajandar da ta zo cikin kwalwar shi sai a kama tattaunawa ko a kama gulma ko a kama musu ko a kama ainihin wato sakin baki ji ba ka gani in aka zo zaman majalisa ta fira da ake wannan ta al'ada shin ana tahowa da ajanda babu ajanda ba sai an zauna ne kawai za a ɗauko ajanda da aka ta dace ko in wani ya wuce a fara gulmarsa ko in wani ya kira wani a waya sai ya ce wani ne fa ka ji abin da ya ce daga nan sai a fara taliki duk wannan jama'a ba shi da wani amfani ba ma ainihin samun komai a cikin shamban da zunubi tsakani da Allah domin galibin maganganun za su zama ko dai cin naman wasu ko yi musu kage ko ainihin bata wani ko magana ta sakin baki wanda dukka tana cikin littafan zunubi ne waɗannan da wuya a zauna wani ya ce to bari mu yi wa annabi salati a jawo ainihin wato karatu a fara musaffa ko ya ce jama'a barin tana muku wani hadisi da wuya kai ina jin ma za ka bincika garin da wuya ka samu wani wajen wata santa ta majalisar fira da ake haka daidai da kaset da za a kunna a rediyon wajen ko rediyon da za a kunna ba za a saurari abin da yake ba kiɗa ba a saka dama in ma an cire kidan a gidan rediyon an saka kira'a ba za a ce bari a saurara a ji wannan tilawar ba rediyon yana nashi ne su ma suna nasu irin wannan majalis gaskiya saboda Allah ba su da kyau Bukhari yayi karan yayi babuka akan waɗannan maganganu game da ainihin as-samar da makamantansu a kuma a karanta za ku ga bayanan da malamai suka yi akan menene abubuwan da za su iya halasta wa mutane su zauna zama irin na fira me kuma bai halasta ba Allah shi kyauta baya ga haka kuma ga daukan haƙƙin iyalai 'ya'ya da mata da sauran mutanen gidanka ka ba su can ka zo ka zauna a waje za ga mutane fa har lokacin da ake dokar ta ɓace ɗin ba su haƙura fa sai an zo an kora su a guje saboda jaraba dole wai sai an zauna a kwanda zai ce shi in bai je majalisa kaza ba kan shi ciwo yake baya jin daɗin rayuwar shi in bai je wannan majalisar ba wani za ka ga ko da yi ƙaura daga anguwa misali a ce ɗan tudun wada ne amma kuma yanzu yana aiki a asibitin shika an ba shi. Uh, stab quarters a shika ko bayan isha sai ya bugu mota ya zo majalisar nan ya yi fira sha ɗaya dare ya ruga da gudu wani kuma ɗan cikin zariya ne ya da gida a jiyare sai ya su sai ya ruga da gudu da motar shi zuwa ƙaura ko limanci ya je an yi wannan fira sannan sai ya taso karfe sha ɗaya na dare wai ya koma wai ya je bacci a gida jama'a wani irin al'ada ne wannan gaskiya saboda Allah ba daidai bane wannan jama'a ya kamata mu gyara Allah shi kyauta na'am na'am ƙwarai kuwa liƙa'un nasi laisa laisa yi fi da shi'an ƙwarai to kuma kun ji wannan baitoci gamuwa da mutane ai ta gamuwa ana taruwa bai da wani amfani in banda kila wa kala in banda an ce an ce an ce ka ce yace ka takaita yawan gamuwa da kake da mutane in ba cikin maslaha ba ma'ana la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas babu alheri a cikin da dama daga cikin zaman majalisa da mutane suke in banda wanda yake umarni da gyara tsakankanin mutane yawa ko ilimi ko gyara wuri idan ilimi ne za a kantar da dare babu laifi a ce ana yin darasi bayan sallar isha wannan babu laifi ko kuma wani abu ne wanda yake maslaha ce a cikin rayuwa ko addini ma'arufi wanda kuma kowa ya san me ma'rufi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun kowa ya sani abin da za su nuna shi a wannan majalisar mai kyau ne ko ba mai kyau ba ne? jama'a mun gane wannan ko Allah ya shirye shi mu yarhamukallah shikenan sai yake cewa wa kana ta namu ainahu wa la namu qalbuhu daga cikin khasa'is na annabi sallallahu alaihi wasallam shine cewa ta namu ainahu idanun annabu ne suke yin bacci wala ya namu kalbuhu amma zuciyarsa ba ta bacci sabanin mufa gaba ɗaya in kai bacci to ta zama subatan kenan waje Allah laila subata kamar ka mutu ma'ana shine zuciyarka ba ta ci gaba da functioning full function yadda kake idan kana rayu yadda kake idan kana farke baka san waye ya wuce ba baka san minti nawa yanzu kai ba baka san me ake wani ya zo ya maka gwalo baka sani ba wani ya dauki hoton ka ma baka sani ba matar da ke kwance kusa da kai ta juya ta tashi ta yi atishawa duk baka ji ba saboda zuciyarka ta riga ta yi bacci yadda ka san an kashe injin mota to haka kake amma annabi sallallahu alaihi ba haka yake bacci ba baccin shi idanun kawai yakan rufe amma zuciya tana nan a fadake ma'ana yana iya ci gaba da detecting yana iya sonsin ɗin me ake faruwa a wannan wurin wannan shi yasa manzo Allah in ya farka bacci sai ya ga dama zai alula saboda alular shi in ma ta karye ya sani in ba ta karye ba ma ya sani amma kai fa da kai bacci wanda yake bacci ne cikakken bacci na gama garin mutum da zaran bacci ya kama ka irin wannan alula ta karye sahihiyar magana magana rajiha ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan daukaka da wannan falala cewa baya yin bacci da zuciya bacci kawai da ido yake yi ina fata mun gane wannan jama'a wa kana idza nama lam yuqidhu lam yuqidhuhu hatta yakuna huwa alladhi yastayqid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi bacci ba a tashin shi sai ya tashi da kanshi kuma ma baya yake riga kowa tashi ba shi da nauyin bacci to wannan shi kenan ya zama sunna kar a tashe ka a bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tashi mutane daga bacci ga hadisi na a cikin bukhari ya ya ya kwankwasa masu Fatima da Aliyu kofa ku tashi ku yi sallah cikin Ramadana ne ko sai suka ce wallahi manzo Allah nauyin bacci kaza kaza sai ya rabu da su ma'ana dai ba za ka matsa mutum ka ce dole sai ya tashi ba amma za a tashi shi za a tashi mutum amma babu matsi a ce dole dole sai ya tashi in ka kwankwasa mai kofa ko kai mishi flashin ko ka kira sunan shi ko wance tashi shikenan in ya tashi shi ya jiyo in bai tashi ba ma shi ya jiyo ka fita sa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda baccin dama ba mai nauyi bane to kafin ma a tashe shi ya tashi kuma in suka ga yana yin baccin ba su tashe shi saboda sun san zai tashi akan kari ina fata mun gane wannan wa kana idza arrasa bilailin ya kasance idan ya yada zango da daddare ittaja ala shakkihil ayman idan yana halin tafiya sai ya da zango a wani waje da daddare to sai ya kishingida akan bangaren shi na dama wa idza arrasa qubayla subhi idan ko ya ainihin wato ya da zango gab da asuba nasaba zira'aihi sai ya kafa ainihin zira'insa haka hannaye shi sai ya kafa zira'a ma'ana sai ya kwanta haka ba zai kwanta da duka jiki ba sai ya kafe hannun shi a ƙasa sai ya kwanta akan shi haka kishingida don kada ma baccin ya yawa irin yadda aka ce yana yi idan ya yi sallah a fajiri kafin a zo a kira shi ko wa kana wa wada'a ra'asahu ala sai sanya ainihin kanshi kan wannan tafin hannu din wannan hadisi Tirmidhi ya fitar da shi a cikin littafin shi a shamail Haka hakaza kala Tirmidhi wa kala Abu hatimin fi sahihihi kana idza arrasa bilailin tawassada yaminahu abu hatim ya faɗa a cikin littafin sa abu hatim anan ibnu hibban kenan shine abu hatim mai as-sahih mun gane wannan ko yace yana cewa shi ko ya faɗo a nashi riwaya cewa idan ya ya da zango da daddare tawassada yaminahu sai ya filo da hannun damarsa wa idza arrasa qubayla subhi nasaba sa'idahu sai ya kafa ainihin tsintsiya hannunsa wa adhunnu hadha wahaman ina ganin kamar wannan akwai wahami a cikinsa wasawabu abin da yake daidai hadisu tirmidhi shine hadisin tirmidhi wa qala abu hatim at-ta'risu inna ma yakunu qabila subhi Maka haka ce lafazin at taaris ya da zango asali yana kasancewa ne kafin asuba wancan yayi riwaya ne da ma'ana tawassada yaminahu shine ya kwanta akan bangaren dama yayi filo da daman jikinsa haka shi kuma wancan nasaba kafe hannun yake sai sanya ainihin kuncin shi akan wannan tafin hannu ta yadda da zama baccin ya dan yi ne kawai dan dai ya dan rage gajiyarsa dan ya dan natsu jikin shi ya dan natsu ina fata mun gane wannan wa kana nawmuhu a adalan nawmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin bacci mafi dacewa da ainihin dabi'a a'dal mafi zama tsaka tsaki wa huwa anfa'u ma yakunu minan nawm irin wannan baccin ya fi kowane bacci amfani wal atibba'u yaquluna huwa sulsul layli wan nahari samani sa'at baccin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi irin wanda likitoci suka ce shine a'adal baccin da yafi dacewa mutum yayi yayi daya bisa ukun rana daya bisa ukun wuni shine kamar awa takwas ana so baccin da zaka dinga yi a rayuwa kar ya dinga gaza awa takwas kar kuma ya zarce awa takwas eh shine daidai wa daida baka yi bacci da yawa ba ba kuma ka rage yadda zai zama ya cutar da kai ba ka kwatanta za ga muna da awa 24 a wuni ko to ya zama baccinka kamar na awa 8 ne daga sanda ka kwanta zuwa sanda zaka tashi ya zama akalla akwai awa takwas. ma'anan ka kwanta kamar karfe tara na dare goma, sha ɗaya, sha biyu, karfe ɗaya, karfe biyu, karfe uku, karfe hudu, karfe biyar, to bacci ya isa ka daga karfe tara zuwa biyar na asuba ya isa iban eh, da bacci rana in kuma kana yin na rana sai ka rage wannan nadara mana in ka saba yin rana kana yin na rana daga karfe ɗaya an yi sallah azhar karfe biyu zuwa uku ka yi bacci rana awa biyu wannan ya da matukan muhimmanci kuma ga ɗabi'a shi kan shi to sai ka rage wancan sai ka tashi karfe uku ka yi tasbihi ka yi karatun alkur'ani ka tuba ga Allah ka tuna zinabanka ka yi kuka kai wani abin da zaka yi na darasi ko bincike ko makamancin shi wannan shine abin da ya kamata jama'a amma yana da wuya ko da zarar an yi asuba kuma ya kamata a ce ya kare haka nan sai kuma a zauna abin nan ainihin wato wabil ashari hum yastaghfiru wannan ana magana abin da yafi dacewa ne farko ka kwanta da wuri sannan kar ka yawaita baccin kar kuma ka gaza yin irin na wannan awayin domin ɗabi'a ka tana da buƙatar baccin in ka yi ba za ka cutar da ita bacci na daga cikin abubuwan da baka cin bashin suka tafi firi in ka ci bashin na je to sai ka biya shi in ba ka ba za ka yi samun matsala a takaice dai wannan shi ne bacci mafi dacewa da ɗabi'a da kuma abin da zai amfanar da kai kuma kamar yadda aka sha ji cewa duk wanda kaga ya samu wani abu a duniyan nan jama'a to sai ya rage bacci ko dukiya ce ko ilimi ne ko sarauta ne ko shahara ne ko fasaha duk wani ba ka samu a duniyar nan sai ka rage bacci ba ganin 'yan siyasa nan jama'a lokacin da ake harkar zaben nan fa ba sa bacci ba kuma har yanzu mafiyansu ba sa bacci kullun cikin tsare-tsare suke jiwa kaga direbobi masu zuwa Lagos haka suke kwasan dare suna diba tafiya duba kaga 'yan makaranta masu karatu a jami'o'i da manyan makarantu haka suke tdb suna kwana karatu da haddace abubuwa sannan za su gama makaranta sai ka ji mutum ya zama wani abu a cikin 'yan makarantar nan wanda shi zai ce ai shi da an gama lakca kawai ya aje takardu baccin shi kawai zai ta yi yayi na yamma yayi na dare shi karshe ya yake kasancewa in yayi sa'a ya fitar third class ya ya buga sa'a kenan in baka ba kuma ma kore shi sai dai ringa cewa wani da kuka ji ya zama babban ma'aikaci a wuri kaza tare muka yi makaranta da shi sai dai dinga ba da labarin kokarin wasu ya ce ai da masu da muke makaranta su ne masu ƙoƙari su ne komai a ajin mu da ma dai ya ce ma suke mutu wasu duna ƙarya yake mutu akhiru ne ma <laughs> to kaga haka haka zaka ga jama'a yan kasuwa masu bin dare su tauci su shigo gari tsakar dare su fita haka suke haka malamai masu nazari da bincike da karantarwa haka suke irin wannan cin daren wane ne wanda yake bacci bacci babu ruwan shi da komai shine mutumin da bai da manufa ko kuma yana da manufa bai san da cin mata ba shine kawai wanda zai ce da zaran ya gama cin abinci ya cika cikin shi kawai shikenan ya je ya jima'i kawai kuma ya ci gaba da munshari ba zai farka ba sai ya ji ana rabbana lakal hamd kai wani ma sai yara suna shan koko zai farka wannan babu abin da zai cimma wa rayuwa jama'a wannan waki ne kowa zai iya tabbatar da wannan waki in abu to da in kana da wani abu da kake so mu cimma wa laraba suke cewa man talabal ula sahirar layali wanda da yake nemo ta daukaka to ya ainihin wato raye da darare to duniya kenan ha kuma lahira kanu qalilan min al-layli ma yahjauna sun kasance cikin dare dan kadan ne suke yin bacci tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun mu'minai Allah yace suna nisantar da jikinsu daga ainihin wato makwantai suna nisantar jikinsu daga makwantai suna ainihin istighfari suna kiran Allah suna istighfari sannan suna ciyarwa daga abin da muka basu na daga cikin abin da taimake ka akan ka rage bacci shine ka rage cin abinci da yawa da daddare wannan abinci da muke ci main course na dare ka rage shi a cikin wato ilimi na nutrology ilimi na masu harkar sanin yadda ya kamata dan adam mu'amalanci abinci da safe ne ake so ka ci abinci isasshe kaga mu kuma aka san haka da safe kawai sai mutum ya samu biredi slice biyu da rabin kofin ti ko kuma wani dan koko haka da kosai kwaya uku ya fi girman kunne na ba kawai ya ce tashi to da kamata yayi ka ci abinci isasshe da safe to ba za ka nemi wani abinci ba sai ka wuri kana harkarka idan dare yayi sai ka samu wani abincin light meal abinci wanda yake bayi da nauyi sai ka ci to ne da gaskiya bane ke taimakawa mutum kayye bacci da yawa domin in cikin kai fara kuka dole ka farka ba haka bane yawa sannan kuma baccin rana har ila yana taimakawa mutum ya dinga farkawa da dare baccin rana ya zama ka mu'amalanci baccin rana ya zama maka al'ada qilu fa inna shayatin la taqilu a cikin hadisin muslim ko ku dinga baccin rana shaydanu sune wanda ba su baccin rana duk wanda kaga baya baccin rana kwata kwata zai wuya ba shaydan bane <laughs> mun gano wannan ko jama'a sa'annan har ila yau ka takaita wa jikinka wahala jikinka unnecessarily abinda zaka iya zaka iya hakura da shi na baiwa jikin wahala da rana to kar ka yi shi saboda wannan yana ƙara wa mutum shi ma nauyin bacci in ka kwanta nauyin bacci sannan waɗannan addu'o'in jama'a suna taimakawa mutum wajen tashi za ka kwanta ka kwanta da alula ka yi addu'ar da ake ta sunna kwanta da dama wannan ya taimakawa hakanan kwanciya a wajen kwanciya wanda yake ba mai daɗi kwarai ba ku ji wannan a rage yawan laushin wajen <laughs> da katifun nan da ake sawa da gadajen nan na amare masu ƙanshi da jujjuya wannan ko to suna hana mutum tashi ba ka ganin ango idan ya aure kwanan nan wani sai wata baya fito sallah asuba saboda in ya kwanta ko in jikin shi ya bi laushin jikin katifan nan ga kuma laushin jikin amarya shi kenan ba zai sa abin da yake ba sai dai kawai rana ta irin hasko shi din nan sannan zai sa abin da yake ciki to duk wannan suna taimakawa mutum wato ka kokari ka kayyafa ɗabi'ar baccin kai da zaka rage bacci jama'a kai ya zama duk ka bacci ce kawai ba ba za ka ce ba komai ba sai ka zo duniya ka bar duniya ba wanda ya san ma ka zo baka amfani duniya ba baka amfani lahira ba jama'a kuna ganin malami yanzu irin mala albani inda bacci ringa zai zama irin wannan malama e, a ce kawai kullum bacci yake kana ganin za a ji labarin shi haka malami irin malam Jafar Mahmud Adam jama'a kai duk wani malami da zaka daga daga shi ka gani imamun Nawawi aka ce fa shi ba a al'adar shi ba baya yin bacci na kwanciya baccin shi kawai shine yana cikin karatu yana nazari in ya dan gaji kawai sai ya dan kishin gida haka rabin awa awa ɗaya kawai sai ya farka ya ci gaba iya rayuwar shi irin baccin da yake kenan kuma rayuwar imamu nauyi gaba ɗin shekara arba'in da uku ce ko da biyar amma ji ayyukan da yi sharhin muslim littafin azkar muhazzab eh, majmu sharhin muhazzab littafin gayi nan ah, abin nan tazibul asma'i wal lugat littafin riyadu salihin ko riyadu salihin kadai kai a ya kamata a baka PhD a wannan zamanin waɗannan duka yawa ya fara sharhin bukhari ma littafai da dama ga su duk waɗannan ya yi su tsakankanin shekaru ne ashirin a cikin rayuwarsa domin ya zo ya zauna a garin dimashku ya yi karatu ya koyi karatu ya zama malami ya fara karantarwa yana cikin karantarwar na ya samu cuta sai ya ban kwana da kowa ya kuma garinsu shekarar shi biyu a garinsu ya rasu daga zuwa shi dimashku ɗin zuwa zaman da ya ba garin duka bai kai shekara talatin ba wajen shekara ashirin da wani abu ne saboda ya zo yana matashi ya kuma kuma ya zama kahal ɗan shekara arba'in ko makamantansu duka rayuwar shi ka ji ayyukan da yi saboda ya raya dareren shi ya ya yayi kokari ya cira ya ci ribar rayuwarsa ya yi iktinamin waɗannan sa'oi wani ko yanzu sai shekara ninkin shekarun Imam Nawawi kamar a ce shekara 80 amma bai iya karanta bulugul maram a gaban malami ba kaga kenan a ce ko da hadisi ɗaya ɗaya yake karantawa kullu ya kamata a ce ya sauke shi jama'a dai mu kula mu rage yawan bacci jama'a musamman waɗannan kwanaki na ƙarshen ramadan a rage yawan bacci a farka a yi ibadoji ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana farkawa ya ta ibada kuma ya farkar da mutan gidansa yace kowa ya tashi ya ibada a yi ibada musamman waɗannan dare sannan a wajen waɗannan dare kuma a dinga farkawa ana yin abubuwan da za su amfani rayuwa da addini karatu bincike nazari istighfari sallah haddan alqur'ani muraja'a ayyuka na kasuwanci ayyuka na tunanin yadda zaka gano wa al'umma wani abin nan makamancin haka jama'a kowa ya saba wa kanshi da haka duk wanda kanshi yana wani barazana akan wani abu wala sai ya rayi dare amma in dai bacci kawai zai wala ba inda zai ji babu inda mutum zai ji saboda zai shi zaka yi abin da ya kamata kenan Allah ubangiji ya shirya da mu na'am Hey. Eh. eh karancin bacci ne yasa ba eh, idan shi yake eh, idan shi fara ba wai ciwon idan bane ba kwarai kuwa ma'ana dai jama'a mu rage bacci kawai wanda duk ya san shi yanzu wato kasa ne ya fara ya zai ya fara ya zai ya tashi daga irin wannan aikin na kasa Allah ya samu dace to mun samu gaba anan kuma gashi da lokaci ya kure sai mu kwana nan insha Allah muna ƙara addu'a cewa Allah ubangiji ya kawo mana dauki a kasar mu Najeriya Allah ubangiji ka fitar da mu daga wannan matsala da muke fama da ita ta rashin tsaro da yawan kashe-kashe da ainihin bannatar da rayuwar al'umma da dukiya waɗanda ba su ji ba su gani ba Allah ka taimaki waɗannan shugabanni da aka zaɓa wajen yin ayyuka na alkhairi da kuma ƙoƙarin kawo gyara a waɗannan wurare da aka samu matsala a harkar ƙasar nan ubangiji Allah muna addu'a ta musamman ka gafarta mutanen da aka halaka rayuwarsu a jiya a garin nan na Zaria ba su ji ba su gani ba Allah ka ba su ɗaukaka na darajar shahada Allah ka rike musu iyalansu da suka bari a baya ‘ya'ya da mata da ainihin waɗanda ke ƙarƙashinsu muna addu'a ta musamman ga babban malaminmu malam muhammadu al'awwal adam al'albani Allah ka ji shi da gafara Allah ka mishi rahama Allah ka ɗaukaka darajarsa Allah ka ba shi darajar shahada shi da abdullahi da umma abdulbari Allah ka yaukaka wannan makaranta da malaye bari ka tsare ta daga ainihin sharrin makiya ka tsare ta daga ainihin fitintunu na zamani da na ainihin wato fitintunu na ainihin mahasada da ƴan bana na iya Allah ka samu cika da imani Allah ka samu cika da imani Allah ka bamu falala da kake bai waɗanda suka halarci azumin Ramadana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah